Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yayin da shugaba shugaba kuma tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu kuma khalifan ɗariƙar Tijjaniya wato yayi ƙoƙari yayi nasarar samun ganin shugaban mulkin soji na ƙasar Nijar domin ganin an ya shiga tsakani an yi sulhu an tattauna an samu mafita tsakanin Najeriya da Nijar da kuma ƙungiyar okwas wato ƙungiyar gamayyar ƙasashen Afirka gaba ɗaya don ganin an samu sasantawa a tsakaninsu ba tare da ta kai ga yaƙin soji da ake tunanin za a yi ba a game da hamɓarar da mulkin Muhammadu Bazoum da sojojin suka yi suka karɓe mulki. A yanzu haka Sarki Muhammadu Sunusi na biyu ya tattauna da ‘yan jarida, tattaunawar da take takaitacciya ce ba ta fice ba ta kai ma minti biyu ba, inda ‘yan jaridu suka yi masa tambaya, 'yan jarida ta yi masa tambaya a kan yaya a kan maganar shiga tsakanin da ya shin an yi nasara ko yaya abin yake ciki in Allah ya yarda yanzu za mu sada ku da da Muhammadu Sunusi na biyu sar tsohon sarkin Kano da ‘yan jaridar da ta yi mai tambaya a ji bayanin da ya yi musu a cikin harshen Turanci, daga bisani kuma sai mu ƙoƙari mu ɗan fassara abin da yake ciki a kan wannan tattaunawar. I can't tell you what I discussed with the president. We saw you earlier in Niger today. Uh, is that what you discussed with Mr. President? Ahead of ECOWAS meeting tomorrow, sir? Yes, I came to brief him on the details of my discussion with the leaders of, the, uh, um, of Niger. Would you say your, your intervention was uh, positive, successful? Interventions are ongoing and we'll continue to do our best to bring the two parties together to improve understanding. This is a time for public diplomacy. It's not a matter that we leave to governments. All Nigerians, all Nigerians need to be involved to find a solution that works for Africa, a solution that works for Niger, that works for Nigeria, and a student that works for humanity. There also reports that you took this initiative by yourself and not, are not the government's delegation. No, I'm not government. I'm not. Okay. I was not sent by the government. Okay. The government was. Uh, government officials were aware I was going, but it was my personal initiative using my personal contacts to get there, and I will continue to do my best. It is my duty as a leader to do that. <laughs> To, abin da yake tattaunawar da suka yi da 'yan jarida an yi shi ne da harshen Turanci, to amma ga fassarar abin da suka tattauna da harshen Hausa. Ita dai 'yan jaridan nan ta yi wa Sarki Muhammadu Sunusu na biyu tambaya, shin wannan shiga tsakanin da ya yi an samu nasara a shiga tsakanin da ya yi? Sarki Muhammadu Sunusu na biyu ya kare baki ya ba da amsa da cewa Tattaunawa tana kan ci gaba, ma'ana za a ci gaba da tattaunawa, kuma zai yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga ya haɗa tsakanin shugabannin Nijar da na Najeriya don ganin an samu matsaya ta yacce za a samu sulhu a samu cikakken matsaya mai kyau, sannan kuma ya ƙara da cewa ya ƙara da cewa ba gwamnati ce ta aika shi wannan sulhu ba, shi ya je ne a karan kan kansa don ganin cewa an sasanta tsakani a matsayinsa na shugaba bai kamata yana da kyau ya shiga tsakani ya ƙoƙari ya ga an sasanta a tsakaninsu, duk da je cewa gwamnatin ta san da zuwansa, amma ba ita ce ta tura shi ba a karan kansa ya je. Insha Allahu zai yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga an samu an sasanta an cimma matsaya mai kyau, yacce ba za ta kai ga ga yaƙi ba. don ci gaba da gudanar da kyakkyawan mu'amala tsakanin Najeriya da Nijar da kuma Afirka gaba ɗaya. Wannan shi ne fassarar abin da suka eh, eh, Sarki Muhammadu Sunusu na biyu suka tattauna da wannan 'yar jarida. Insha Allah yanzu kuma a yayin da aka kai wani hari zuwa ƙasar Nijar wanda wannan harin ya illata mutane da dama ciki har da wasu daga cikin sojojin Nijar da ake magana an illata. Insha Allah a yanzu za mu kawo muku cikakken bayani a game da wannan harin da aka kai wanda ake zargin cewa ƙasar Faransa ita ta kai wa wannan Nijar harin sakamakon wannan juyin mulki da Nijar ta yi zuwa yanzu kuma Faransa ba ta goyi bayan wannan juyin mulkin ba. Dama eh, sojojin Nijar da mutanen ƙasar Nijar sun yi ikirarin cewa sojojin Nijar sun yi wannan juyin mulki ne sakamakon cin kashin da Faransa take yi, duba da yadda turan Faransa suka shigo Nijar wanda ake zargin cewa ma su ne suke haddasa yaƙi da yaƙin Boko Haram da masu satar shanu da sauran kidnapping ɗin da ake eh, faruwa duk wa'annan turawan su ne ma'assasa su suka hassasa wannan abin to ganin haka ne yasa aka samu wannan juyin mulki wanda kuma bai yi wa Faransa daɗi ba wanda ake zargin Faransa su suka kawo wannan harin. Insha Allah amma yanzu ba tare da ɓata lokaci ga za mu haɗa ko da mai rahoto a ji cikakken bayanin abin da yake faruwa daga bakin ɗaya daga cikin manyan manya-manya hafsan sojojin ƙasar Nijar a yi sauraro lafiya. da safe jami'an tsaron garda national na niger da ke yankin burku-burku a wani yanki da ke da nisan kilomita 30 daga maginar zinariya ta samira suka fuskanci wani hari na sojojin faransa a halin da ake ciki ma ba mu kammala yin bincike dangance da ta'asar da suka tafka a can ba amma muna tabbatar muku da cewa a cikin wata tattaunawa kai tsaye da muka yi da aminan nijar abokan hulɗa na ƙasashen turai wannan take-take da ƙasar faransa ke yi a ƙasar mu ta hanyar sojojinta da ta kawo ta jibge a ƙasar nan to ƙasashen turai ga baki ɗaya sun yi allah wadai da haka ƙasar faransa dai na ƙoƙarin kubutar da waɗansu 'yan ta'adda ne da nijar ta camke kuma ta riƙe a kurkuku a halin da ake ciki yanzu sun samu fitar da waɗansu inda yanzu haka ma suke gudanar da waɗansu tarurruka da su a wani sansani da ke yankin garin fitili wani gari ne da ke da nisan kilomita 28 a arewa maso yammacin ya yatakala a can ɗin suna nan ga yin wani taro domin tsara farmaki na afkama jami'an tsaron kasashen nan guda uku da ke da iyakoki tsakaninsu magangamar iyakoki na burkina faso mali da kuma nijar waɗannan jagorori na 'yan ta'adda dai waɗanda aka kubutar su guda goma sha shidda ne kuma dama can an gano su a cikin waɗansu hare-hare guda uku waɗanda biyu daga cikinsu sun kai su ne a nan nijar hare-haren sun kasu kamar haka a ranar 15 ga watan yuni a garin yesi da ke da nisan kilomita 38 daga garin bankilare inda a can bayan kwashe ba daɗi aka kama 'yan ta'adda guda uku sannan a ranar 16 ga watan yuli na wannan shekara ta 2023 a garin makarma inda can ma aka yi kwashi ba daɗi aka kama 'yan ta'adda guda biyar sannan a ƙarshe a ranar 7 ga wannan wata na yuli da ya gabata shekara 2023 a garin tin atisan da ke da nisan kilomita 15 a yammacin urura wani gari da ke cikin yankin kasar mali kilomita 45 a arewa maso yammacin garin ayaru da ke cikin niger a can ma an kai kwashi ba daɗi inda aka kama 'yan ta'adda guda tara har wa yau a cikin gurin su na kawo ya yamutsi da kuma tada zamanin tsaye a ƙasar Nijar sojojin Faransa a ranar yau dinnan tara ga wannan wata na Agusta na shekara ta 2023 sun tada wani jirgi na soja daga garin Injamena na ƙasar Chadi a wajejen karfe 6 da rabi na safe wannan jirgi dai a daidai lokacin da ya shigo sararin samaniyar Nijar a wajejen karfe shida da minti tara har zuwa karfe 11:39 da minti 39 ya tsinke wayoyinsa na sadarwa tsakaninsa da zauren bibiyar jirage na kasar mu waɗannan take-take dai da ƙasar faransa ke yi a nan ƙasar mu ta nijar kamar yadda muka zana muku su sun ƙara tabbatar muna gaskiyar nazarinmu da gaskiyar bayanin da muke yi na cewa ba mu da wata babbar maƙiya kamar faransa a cikin wannan tahiya amma ku riƙe da cewa tun a lokacin da majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta kwace wannan milki domin kawo sauyi a cikin tsarin tsaron ƙasarmu da kuma kariyar al'ummar Nijar ga baki ɗaya. To sai gashi makiya sun yi muna ca waɗanda can da muna ganin cewa su ne abokanmu su ne aminanmu su ne masu sanmu to amma yau sai gashi an waye gari su ne manya-manyan makiya ga Nijar su ne manya-manyan makiyar al'ummar Nijar su ne ke buƙatar ganin cewa Nijar ta tarwatse Nijar ta lalace hargitsi ya tashi kuma ba su da wata niyya sai kokarin suka yi su kawo ta da zamana tsaye a duk faɗin ƙasar nan domin su na ƙasar Nijar su kuma walakanta al'ummar ta kamar yadda kuke gani kuwa to kamar haka ne su waɗannan sojoji na ƙasar Faransa suka shibka banna suka tabka Asa mai yawa a ƙasar Mali da kuma ƙasar Burkina Faso to a yau sun dawo a Nijar suna son su yi haka domin wai su karya darajar majalisar ceton ƙasa ta NSP a idon 'yan Nijar wai suna buƙatar su kawo wata ɓaraka ne tsakanin 'yan ƙasa da kuma ita wannan majalisa ta CNSP da ta zo domin ceton ƙasa suna ƙoƙarin su karya goyon bayan da 'yan ƙasa suka ba jami'an tsaron ƙasar Nijar a cikin wannan yunkuri na samun sabon lumfashi ga ƙasar mu. to su ta sha karya wannan guri nasu ba zai cika ba duk irin yadda suke kokarin cewa su hirgita al'ummar kasar Nijar baki ɗaya domin su samu biyan bukatar su na kacance na kasa da kuma wawashe arzikin kasa to ba za su samu wannan dama ba har abadin abada matuƙar. 'yan Nijar muka tashi tsaye tsintsiya maɗaurin ki ɗaya muka tabbatar da goyon bayan mu ga jami'an tsaron ƙasa. To dangance da duk wannan ne majalisar ceton ƙasa ta CNSP tare da illahirin jami'an tsaron ƙasa ke ƙara nanata ma al'ummar Nijar cewa ya kamata su kwantar da hankalinsu. su kwantar da hankalinsu su ba da goyon bayan su cikakke ga jami'an tsaron ƙasar nan da kuma CNSP. Jami'an tsaron ƙasar nan ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har abada wajen tabbatar ma 'yan Nijar cikakken tsaro da cikakkiyar kariya da su da kuma kadarorinsu. Haka zalika jami'an tsaron ƙasar Nijar kamar yadda suka saba tsaye suke har kullum domin kare martaba kasar nan tamu ta Nijar da kuma tabbatar mata da cikakken inci a huskar duniya dangance da haka ne shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa sai NSP Brigadier Janar Chani Abdurrahman ya ba da oda kamar haka na farko zuwa ga jami'an tsaron kasa ya ce su matsa kaimi da lamba wajen sa ido sosai ga duk abin da yake je ya zo a duk faɗin kasar nan tamu kuma su sanar a ɗauki matakin gaggawa akan kowane irin al'amari ne domin kare kasar nan tamu baki ɗaya zuwa ga 'yan ƙasa su kuma su zamo a cikin shirin ko ta kwana a koyaushe domin tsaron ƙasa da kuma tabbatar mata da incin kanta zuwa ga sauran hukumomi na ƙasa su kuma su shirya domin shigar da ƙarar faransa da dukkanin mabiyanta a kototun shari'a na duniya waɗanda suka dace da haka ƙasar mu nijar da ita da al'ummarta da jami'an tsaron ƙasarta har kullum a tsaye suke domin kare martabar kasar nan da kare kimarta da kare al'ummarta da kuma kare illahirin dukiyar ƙasa baki ɗaya ba za a sake yi mana cin kashin kashi ba da mu da dukiyarmu har abada. Cikakken bayani kenan aka saurara a game da harin da aka kai ƙasar Nijar wanda ake zargin ƙasar Faransa da hannu a kai wannan harin, wanda kuma a baya mun kawo muku tattaunawar da jarida ta yi da Sarki Muhammadu Sunusi na biyu a game da zuwansa da ya je samu nasara ya gana da shugaban ƙasar Nijar na mulkin soja na yanzu a kan tattauna a kan zaman sulhu da suka yi don ganin cewa an da matsaya ba ta kai ga yaƙi ba tsakanin Najeriya da Nijar da kuma ƙungiyar ECOWAS, ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Fatan mu a nan, ya Ubangiji Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya ƙasar Najeriya da Nijar da ƙasar Afirka gaba ɗaya. Allah Ubangiji ya sa wannan sulhun da shugaba Muhammadu Muhammadu Sunusi na biyu ya shiga Allah ya sa a samu natija mai kyau a yi nasara a sulhunta abin da zai kawo ci gaban Najeriya da Nijar da ƙasashen Afirka gaba ɗaya ba tare da ta ga yaƙi ba amin. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan tashar tasha tamu ta zumuncin mu TV in Allah ya yarda za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da ke ke faruwa na sahihin labari in Allah ya yarda za mu kawo muku tare da ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai don waro da al'umma kai akan addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu